wallahi da yana kan tafarkin annabi da ya je har gida wajenta ba ma ta zo wajenta ba ya zauna da ita da familin ta ya shiryar da su tafarkin Allah yawancin masu bayyana a midiya da suka shahar da malamai suna kwakwazo suna yada jahilci cikin al'umma suna rusa mata tunani suna sanya gaba tsakanin ta wannan su ne malamai a wajen hukuma to an samu matsaloli gaskiya ta fuskacin malamai wayanda kuma suke ganin suna gaba da Malam Abdul da suka yi tarayya a ciki. Ba za ka kyautata kyautatawa kowannensu zato ba, akwai wanda tabbas suna da hadafi. Wani ya zaga masa Ibn temi haka yake cewa zagi, da ba zagi ba ne ba sai na ilimi. Wani yana ganin ya rusa masa ma Shak Ibrahim Inyasi. Wani yana ganin hassada ce tsakaninsu ta famili duk gasun dai kala-kala ta shiga. akwai kuma wanda tabbas da ikhlasi ne suna ganin annabi za su kare tabbas ba za a rasa ba musamman ma da aka shigo da su amma wanda zai karkatse masa lakcocinsa na awoyi ya mai da su 'yan mintuna tabbas wannan kasan bai da hadafi kyakkyawa a ciki akwai laifin da yake gani ya yi masa bare in ji kami ya ɗaufansa to dukkan wannan majmu'a gaba ɗaya da dukkan hadafofinta gaba ɗaya tana gini ne akan mabani da ta ɗoro a kai wanda mafi yawancin mabani ɗin ba ingantattu ba ne ba ta laini dewan mabani da ake amfani da su misali ɗaya daga cikin mabani ɗin wane ne ya ce ka kare wani wanda kariyar za ta kai ga rushe manzon Allah wane ne ya ce maka ina ka samu wannan a musulunci ko ka kare wani abu da ya zo a wani littafi dole ka lankwasa shi ko da ko zai ci mutuncin annabi a ina ka samu wannan mabani saboda da irin wannan mabani suna nan da suka gina akai ko da ko zai ci mutuncin manzon Allah zai rusa shi saboda haka wani zai yadda manzon Allah yana da kwarkwata da ake bincika kansa a cire masa yadda cewa ya tafi yana tsayar da matarsa kuma har ya ce hazihi bitilka ya yadda cewa yana son batu bai ma san me yake cewa ba ya yadda da abubuwa daban-daban miyagu wayanda aka jingina manzan Allah sannan kuma ya kare wanda ya gaya wa manzan Allah mafi munin abu yanzu wanda ya ce manzo bai adalci ba ko wanda ya ce manzo sumbatu yake ba cikin hayyacinsa yake ba maganar da yake ka akula shi yama hana shi ya rubuta wasiyarsa mafi muni ma yanzu wani ya zo ya faɗa abin ya kuma yi yabo aka kuma yi takabiri muna gani shi nan a masallaci a kilif a kaduna ya ce kuma aka hana manzan Allah kuma ya hannu kuma aka yi takabiri wato wancin ya ci galaba kan manzan Allah wannan sahabin nasa ya ci galaba ya hana shi to ta fuskacin malamai mabani ɗin da suke aka yi kenan ta fuskacin malam abdul jabbar akwai abubuwa da yawa duk da ya yi ƙoƙari matuƙar gaske da wannan kariya Na usulubin da ya amfani da shi usulubi ne da ya tsauri na kalmomi a gun wayannan mutane da wasu mutane daban-daban da suke gani amma warware shi zai iya komawa zuwa ga duniyar mafahim sannan na biyu ya ɗauka mutane da suke gabansa suna neman amsa ne don haka bari ya ba su amsa ya gamsar da su alhali su suna neman kashe shi ne ba na ba sannan kuma yana jin ya wadatu da zatinsa ya wadatu ya isu da kansa don haka da yawa shawarwari bai amfani da su ba ina ji ta bangaren mu akwai point ya kai 28 mafi muhimmanci daga ciki sun shafi mukabala ne cewa ba ma ganin ai mukabala amma in ma za a yi mukabala to in sun zo da mutum hudu zo da hudu in suna da alkali uku tunda alkali ne na munazara kai ma kana da uku sannan ya zama live sannan akwai hanyoyin mugalada daban-daban da abubuwa daban-daban sannan kuma da ƙarshe ma aka yi ƙoƙari wajen samar masa da masoya da yawa aka mayar masu da shi makiya mana aka yi ƙoƙarin mayar masa da masoya da yawa suka zama makiya wanda suna kuka kan halin da yake ciki yanzu haka suna bakin ciki da takaici kuma su ne masu kishinsa na hakika da yawa an yi ƙoƙari an mayar da su makiya a mahangarsa. ko ba a mayar da su makiya ba amma an mayar da su ba zai karba daga gare su ba wani yana daga cikin rushewa babba dokokin mugalada da yawa suna yin kokari su rubuta da shi saboda mugalada duk da bata wuce kala bakwai ba a duniyar musulmi amma a wajajen duniyar yammacin duniya ta wuce kala saba'in wasu ma suna kai ta ɗaruruwa saboda haka wani abu ne masu zurfi sosai duk inda malab jabbar yake da tawaya to bai yadda wani ya zo ya kammala wannan tawayar ba aikace ba mu san ra'ayinsa ba nazarinsa ko a nazariyance ya yadda amma aikace dai bai faru ba wannan yana daga cikin babban matsalar da ta sanya duk natija ta kai zuwa ga yau abin da ake ciki amma idan mun maiwayi hukuncin kisa ga wanda ya zagi manzon rahama sallallahu alaihi wa Mun yi bayani wancan lokaci kan wani kilif saboda tambayi da mutane suke yi cewa usulubin Kur'ani an kira manzo sahiri, an kira shi majinuni. Kai a ƙarshen rayuwar sama, mutanen Madina wanda suke da'awar biyayyarsa akwai wasu daga cikin sahabbansa da suke kiran shi Uzun. Allah ya yi musu raddi kul Uzun khairul lakum. yi kwana 'yan kwanaki ranar alhamis kafin ya rasu akwai ma wanda ya ce sun batu yake baya cikin hayyacinsa yake ba amma manzo bai masa komai ba manzo baya kashe masu kansa a kayi da haka ma musuluncin da Kur'ani ya zo da shi na duniyar musulmi ita ta sanya kisa ga wanda ya taɓa manzo sallallahu alaihi wa wannan doka ce ta musulmi amma ba doka ta musulunci ba shi yasa za duk sanda za a yi istishari sai ka ji an ce alkali wani ya ce kaza wani ya ce kaza amma ba dai Allah ya ce ba in ka samu ruwaya kan wannan kes za ka samu ruwaya ce da ta ci karo da Kur'ani ko kuma aka bayyana da cewa da rauninta da makamancin wannan alayi halin wannan abu ne a hannun musulmi su ne suka yi hukuncinsu kuma su ne suka san yadda za su kwanci Allah da wannan hukunci kuma mai Amma mu babban abin da muke jin hankali duk da wannan mukaddimomi shine ai hattara. Idan abu ya zamanto akwai shubha a ciki to ana janye haddi. Ku juyar da haddodi da shibohi." Matsalar Malam jabbar tana cikin irin wannan abu. Idar Ol hudud da shubuhat Tana cikin irin wannan matsala babba da aka yi kikikaka aka rasa inda za a. Sannan da ƙarshe an buɗe wata shafi shine duk wanda yake son a kashe masa wani zai iya jingina da hukuma domin ta karfafa shi ta ba shi goyon baya a kai wannan shafi ne mai hadari hadari na farko kenan a cikin natijar wannan abin da ya faru hadari na biyu shine duk wanda ya amfani da mafumi to za a yi rikon shi da wannan mafumi ba ma rikon shi da mafumi ba sama da mafumi ma ya faru abu na uku shine abin da muke cewa sama da mafumi ya faru shine jinginawa wanda ya jingina magana ga wani zuwa gare shi a mafumi misali idan wani ya ce je ka ce wani baya wanka sai ya je gaya wannan wani baya wanka ya je gaya wani sai ta bayyana na farkon bai faɗa ba shi wannan da kansa ne ya je ce e ya ce a gaya muku wani baya wanka To shi kenan sai a ce wannan B da ya je cewa na baya wanka in ji A tunda A bai faɗa ba shi ya faɗa. Wannan ya zama sama ma da mafumi. Kawan misali yanzu sharrin da wahabiyawa izalawa da wasu salafawa suke wa shi'a cewa suna isti'aratul farji suna aran mata. Sai ta bayyana 'yan shi'a sharri ne wahabiyawa izala da salafa suke musu. a yanzu kenan ta bayyana cewa wahabiyawa salafawa da izalawa su ne suke yin aron mata kai tsaye yanzu an samu wannan hukuncin yanzu a duniya musamman ma a nahiyar musamman ma a kano in ma bamu ce najeriya ba lokacin da izala da salafawa suke cewa shi'a suna cewa kur'ani bai cika ba sai ta bayyana cewa karya suke wa shi'a yanzu kai tsaye za ka iya cewa izala da salafiya suna cewa ƙur'ani bai cika ba yanzu dole za mu koma wannan shafin ne saboda in ta bayyana wani bai faɗa ba ba sunan shi ya yi masa sharri ba sunansa shi ya faɗa wannan shafin da aka buɗe shafi ne mai hadari sosai abu ne wanda wanda ya rena akewa yanzu wa ya sai ce gwamna mai girma gwamna ganduje ya ce yana da aƙidar cewa Malam Abdul Jabbar ya shiga ya shige annabi ya ta Allah kalma ce da ya faɗa kalma ce da ya faɗa amma da wani sulubi ya faɗa me niyyarsa wajen faɗa yanzu shi shikenan sai ka ce to a kama mai girma gwamna ganduji saboda yana da aƙidar cewa Malam Abdul Jabbar ya shige annabi ya ta san Allah mana ya fi annabi daraja ya ɗaura annabi saboda ya sa kaya masu kyau manyan kaya don ya zamanto da haka za ka kawo maganganun mutane waye zai tsira na hudu akwai hadari sosai a wannan natija saboda za ta haifar da rashin aminci yanzu akwai wanda rabin jikinsa ya shanye. akwai wanda ya samu matsalar lafiya saboda kawai abin da ya faru to mutum nawa ne kake tsammani zai iya kai hari kan wani malami ko jami'in gwamnati ko kuma a tsakanin su kansu al'umma din da an yi rigingimu a wasu gidaje inda labari ya zo mana an yi jayayya sosai a wani gida saboda haka idan ya kasance haka ne rashin aminci zai faru kenan saboda me akwai masu kwaɗayin zubar da jini wanda yanzu nan sa ce kafiri ne mushriki yanzu nan sa ce a zubar da jini yanzu nan sa ce kada adalci na biyar yanzu mun fara ganin kiraye-kiraye daga wasu jahilan al'umma da ake kiransu malaman al'umma da cewa a kirawo 'yan sufaye da shi'awa su fitar da aƙidarsu daga littafansu duk a kai su kotu a kashe su wato kenan har ma abin ya zamanto yanzu shine babban hadafi da hankoro saboda ya karfafi wayannan mutane ire-iren irin wayannan jahilan mutane kiranmu shine in dai ana son aiwa wannan matsala adalci na ɗaya hukuma ta cire hannunta na biyu a koma bahasin ƙololuwa asalin bahasin manto da mafhum na jimal, shartiya ce ko ga iya, ko wasfiya na uku a yi daidaito wajen makoda makoda ce za a sake ko ma ya zamanto an yi daidaito ya zamanto malamai da malamai sannan a kira kowane malami amma abin takaici tsananin kiyayya da masoya a halbaiti masu gida ma'abota gidan annabta ba a ma la'akari da su yayin kira balantana sa baki su ba da gudunmuwa wajen ganin an tabbatar da adalci sannan na ƙarshe a duba abin abin da zai haifarwa natija don gaba menene zai wakana saboda haka ai hattara sosai a kula da tsaron ƙasa da tsaron al'umma a duba matsala ta janibi daban-daban domin samun ci gaban rayuwa mai aminci a cikin wannan society namu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa sallallahu ala Muhammadin wa Ali Muhammad.